sannan da gina mana bulon guda biyu a ƙarshe dai na ce ma'ali zo na toga ai hukun babu ya zan ba mu ga ginin ba mu ga kuɗin kuma ba mu ga ga kasan da yanzu gina bai samu ya ci ina ce kuɗi ba samu ya ci ina ce to ili mu yi tsaye haka muka ta shiga mota yana ba da kuɗi marigiya ya hajja mai rima ya sa gari ta muka an sa kuɗi muna shiga mota har Allah ya sa aka tabbatar da wannan gidan shi Allah ba shi haka masu gabatar da wannan ainihin tausir din kamar mota ce ya zanga ta a ce amma babu direba da haka zo da fasinja sun ka zaku ba da iya tuki makulli bai gare kun ga mota ba za ta je ko ina ba masu gabatar da wannan tafsir a ƙarƙashin jagorancin malam muhammad nasir bala gudu da ma gangaren malam kasimu ahmad soja da kanina malam ali ibrahim da malam dusa dan agaji da shugaban dan agaji shugaban hizba ibrahim lawal da sauran yan agajin da ba su gaji ba Allah ya sa kada mu gaji kada mu kasa kada mai kasa a gwiwa sai cikin aljanna firdaus a madadin shugabannin kungiya ta ƙasa da shugabannin kungiya ta jiha da shugabannin kungiya ta lokal gamman kungiyar izala a ni ibrahim muhammad bello magaji uban doman bangudu ba ba bobawa ba yana mai ainihin a madadin dukkanin wanda abanta a madadin masarautar bangudu a madadin ainihin karamar hukumar mulkin bangudu ina mai kaddamar da wannan ba da wannan tallafi na bana da fatar ubangiji allah ya da haɗa su a ma'anan allah ɗan wajen da duk wanda zai samu wannan tallafi ubangiji allah ya kasa abin ya amfani shi wanda bai samu bai haƙuri al'amari a wajen allah ciki baka kasa ya fara banka baka ƙetare arzikinka anan nake ce da muhaza min indi wa inda Allahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah an ji jawabi na wato istidraki na ababen da kwakwalwa ta ta ha'ince da ban hararo ba malam ya da kammalawa Allah ya saka mu kowa da alkhairi yanzu za mu kira malama mai ri daga sai ka karbi turmi uku da dubu uku a madadin su da suke zowa daga saye da shirgi saye da shirgi sai a basu yadda zai sa zo ta ansa kudan ba ta wuri da Allah eh sai wakiliya daga kauran dole ita ma sai ta zo ta ansa a madadin sauran jama'a da suke fitowa daga can Yana wakiliya daga ƙauren dole wa alaikum assalam bismillah yunus to amma dai kila in allah ya so da ƙarshe malama mai ri daga saye za ta zo ta yi jawabin godiya a madadin duk waɗanda suka samu wanga tallafi ta yi mana na hausa ce mana na kudatanci don yan uwanmu su ji bayani allah ya samu dace haka na haka rike za ka yi nan aikin da za ka yi allah daga cikin sunayen da suke hannunmu to eh bangaren mata akwai wannan yar tasha ko saratu sani daga yar tasha saratu sani daga yar tasha ta biyu sanin abubakar tsohuwa daga kumburawa tanin abubakar tsohuwa daga kumburawa sai marayun hasana garde guda uku da mace ɗaya kuma in suna kusa su dawo in ba su kusa muna kira zuwa ga mama fatimatu muhammad mande da ya zo ta karban musu daga ina ne wani hajji arabi ko to ta yi gatata nan ne a za a ba su turmi biyu da yadi guda sai umma kurkuri jimmai lungun mata amina muhammad kai ɓoye safiya kukoki sahara lungun mata yana zin bari mu rage aiki da wuri-wuri za mu gayyato malama hawa'u ahmad da ta karbi na waɗannan bayan allah su karba a hannunta umma furfuri jin mai lungun mata amina muhammad kai ɓoye safiya kukoki sahara lungun mata 내 우편함에 본다 그러서 문화재 ahí a zamanin suka tebur gidan marigayi lawali babban gebe iyalan gidan iyalan gidan a'a yar gidan malam almajir salima zango to ba tura mai ta wannan a'a za mu bayar ga aisha abubakar amiran makaranta sai ku je gari ku karba eh iyalan gidan marigayi lawaliya bashiyar runji iyalan gidan marigayi ibrahim gemu sannan hamidu ibrahim kwana injin za a ba da tumi a tauwa biyu da yadi guda Amen. aka ba shi ina rukaya muhammad ta zo ta karba ta ba su ina take Amin. Ku yi mana shirurin nan. wallahi mai fitina muna sa 'yan agaji mata su doke kise waje Allah ya sa mu dace hajara kukoki da kuma iyalan gidan marigayi sani shi ma marigayi sani kukoki da hafsa maraina ya kukoki za a ba su turmin a tamfa biyu da yadi guda marigayi alkali umaru da mai dafa dan marke su kuma za su karba ta hannun hajiya lubaba ta shiru luba komare ki ɗauki an sake ba su a ba su a ta hindi guda uku

eh ga tsiran to sai ayah, aya asiya ayah. gidan aminu maza na dan hajja na dan yaba nasarawa da matan marigayi sani na ji sani ba ku ne an karuta ko yawwa to sai rabiya ya mesin a'a rabiya ya mesin ina take Kawai a ce nesa ta zama ai kusa ta koma nesa rabia ya mesin hat shingota bana ta hwaka har da Allah shi sai zulun dan umaru zulun dan umaru rashida matan marigayi mandiya bofa tana kusa ina take ba wurin wuce a wurin nan waya waya gabanki waya gabanki ina take rashi na masu marigayi mandiya ano iyalan gidan marigayi aminu dan ano iyalan gidan marigayi sule bule ya tuguba za su karba ta hannun hajiya saratu muhammad tukur hajiya saratu in tana kusa sai ka zo ta karba a madadin iyalan gidan marigayi abdullahi ano da marigayi aminu dan ano da marigayi sule bule haka ne ko hajiya saratu Eh? eh uku ne ina take eh yawa to a to salabu ne ko to ki za a ba amin amin to a gwagwa jara da afi ibrahim da malama hawa'u muhammad da aisha abubakar amira akwai na yan agaji ne ko masu hidima ya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma ba guda can duka a sa mai ko to ba su guda guda

muslimu musa masta ekadena mmmy ba leda amin sai iyalan gidan gonar dambara sabon gari iyalan gidan marigayi shehu gyamro da ige gobirawa sai mai rigur manya ya ok to a basa kai ina ne kai wani gida ne daga ina eh ok eh gurmiya ba ba shi wannan yaron na ina ne eh ok so ba za su mai aka hada dubu guda a cikin gidan shi ba ba shi an ta ce mi eh wa ban kira hafsatu ahmad ba da ɗaya gaji ya agaji ne ita ce hafsatu muhammad ko ahmad to shi ke ba mata. duk wanda aya kira ya hito a ba ta tuni da kudin ɗinki Ike goberawa iyalan gidan marigayi Salamai gyaran wuta a bai ina suke ina suke iyalan gidan marigayi sale mai gyara wuta da Allah ya sori zargi a gane keta wakana zagi waɗanda suna ganta kusa da kusa da su da Allah sai su abin nan ina a a ina wakala Shehu Yusuf Ibgunin Hijira Basira Rabi'u Malkaya Hayya in suna kusa su matsu in ba su kusa mami luba abbas sai ta zo ta ansa abu yusuf ya gudun hijira da basira rabi'u da malkaya hayya inno rabi'u ko to guda hudu ne abu yusuf yan gudun hijira basira rabi'u malkai hayya inno rabi'u mami ba bata zo ta ansa ta tantance su ta basu mominu ba abbas ku ne to ku koma can ku a sa hannunsa a ba wurin wucewa na wurin ku za a ku koma ta baya ba a shiga ga masu hoton nan yawa ba ta ba ta Raliya Muhammad, matar Muhammadu ɗan Arne Fantaru. da su tsohuwa in ba su kusa matan mallam babawa ta an san masu raliya muhammad matan marigayi an nefan taru da ya su tsohuwa yawwa ba ta a uku ne raliya muhammad matan marigayi ta an nefan taru da mas Bazı durumuyla sanu hajiya sadiya bello da lawali hadiza umar raja sadiya ‘yan daji gudun hijira zainab ‘yan daji ‘yan gudun hijira ina take ‘yan daji gudun hijira ko ba ta su mana umaru sa'i ba shi kudin da hmm. Ya अक्तुरता कंदस iyalan gidan marigayi abu na alhaji bello amadi iyalan gidan marigayi abu na alhaji bello amadi 走 mika masa nasu wata ya gudun hijira ce tana can an bayar momi ta ce momi a siya za ka cewa gobirawa eh wai ina listin kuramen nan eh, to ina kuramen nan guda uku ba ta ba ta wancan din wanda muka tafa hawa ba ce idan ta riga su fara ba ta tukuna yawwa ba su dogo ne su gashi nan malar fa'i ita ma tana cikin su mata ga kudin dinki ah, ba ba mu iya bin bukatar kowa Ko suna nan da tsaye kallo suka ban samu ba wuraren da sun tsare ina ina ina malama ta kuna kira malama ta kuna ba ta kala guda mai kyau wani ita ta kona an mata ga wata kurma nan su to Ada yang ne wai. Dala ga sadiya ya ina wani zaben da. ba ta wannan ba ta da Ba sadiya ga shi ta na a Sai wa. ba a ba a saurara bai da gwamna wani a bi hankali da wayan nan A'a off record, off record, off record, off record.